to da lamita 93.1 a zangon fm arewa Radio, masu sauraro barkanmu da dawa daga sashenmu na talla kuma babash na jin da kika tsaya yauwa maimaita kudaden nan eh, naira biliyan goma mm. miliyan dubu sau goma mm. ko? Eh. eh za a kashe za a kashe a cikin kasafin kudin ne? a cikin kasafin kudi sannan kuma sai naira miliyan 200 kudin kula da dabbobi na fadar gwamnati mm. ta abuja dabbobi zuwa ne da su a can kasan ban taba zuwa ba Nima ban taba shiga ba na dauka ko suna da wani yankari na eh, amma zan tambayi kabiru su wakilin eh, akwai abokina kabiru kabiru su wakilin murya jama'a jamus da ke fada shugaban kasa ko su ko yan press ko na fada gwamnati mm. za mu tambaya mu amma dj waɗannan kuɗaɗe da kika faɗa wanda kuma rahoto ne da kika karanta a jaridar daily trust ya tuna mun cewa ba mu da lokaci da shugabanni za su yaƙi matsalolin da muke fuskanta ta fuskar rage kudaden da ake kashewa gwamnati kullum muna batun magana cost of governance cost of governance yanzu mu duba tarihi na baya bayan a cikin shu shekaru takwas ɗin da shugaba muhammadu buhari yana shugaban ƙasa hmm. ba na jin akwai wata nahiya ta duniya da jirgin sa bai taka ba kuma yana ɗaya daga cikin shugabannin da nake gani in ma ba a fi shi in ma bai fi kowa yawo ba to ba a fi shi ba kuma duk wannan trip inda ake zuwa a tafi taro nan ne a tafi taron african union au a tafi taron irin cof wane ne a tafi taron g7 ne a tafi taron makamashi a un ne a tafi majalisar ɗinkin duniya na onga kaza kaza kaza da ake a cikin shekaru takwas ɗin nan na karanta wani <laughs> wani marubuci daga jami'ar lagos da ya rubutu yake cewa wai wannan tafiye-tafiyen da buhari ya shi kira shi wai monkey trip saboda ya eh, saboda kamar yawon ta zubar ne yake faɗa ya ce duk in ka ɗauko gundarin ziyarar da aka yi da zumma cewa matakai ne aka ɗauka na diflomasiya na inganta alaƙa mm. da waɗansu ƙasashe ta fuska tattalin arzikin ƙasa da duwan haɗin kai da ake so a ƙulla wajen bunƙasar ƙasa ya ce a shekaru takwas ɗin da shugaban ƙasa ya yawon da nufin zummar nemo waɗanda za su zo a tajiran duniya su saka jari ta hanyar da za a ta da jigo ko jiguna a tashi ko maɗan tattalin arzikin a tashi ko ƙasa profesa ne sai magana yake cewa to yanzu bari ba da misali da aboko ya ce ire-iren irin waɗannan matakan diflomasiya ɗin da aka yi ta yawo aka goro aka yi mari ya ce ta fannin neman haɗin kan yadda za a gyara makamashi ƙasa ta saisaita a doron masana'antun ƙasar nan sun dawo wanne ne aka yi a cikin shekara takwas ya ce sannan kuna da matatun mai a cikin kasar nan guda hudu wannan da ba sa aiki sun daɗe akwai fatakot karama akwai fatakot babba akwai nnpc kaduna akwai nnpc wari ya ce duk waɗannan matakan diflomasiyan ya su magance matsalar da muke fuskanta a cikin gida in ma ana so a shigo da waɗansu daga waje ɗin a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kawo gyaran da ake so a gyara ya ce na uku duk lokacin da aka kai irin wannan ziyara ƙasashe na duniya za a yi maganar muna yaƙi da cin hanci da rashawa da almundahana da kudaden al'umma wani haɗin kai aka samu a sakamakon irin wannan tafiye-tafiyen da aka yi ya tambaya ya ce yau an yaƙi matsalar da ake ciki to idan kika yi amfani da conventional logic tunani irin na fikira da ɗan adam yake hange a ukun nan da shi profesan yake faɗa ban ga inda aka samu maslaha a waɗannan bangarorin guda uku kuma batun ƙasa ta faɗa cikin halin tattalin arzikin ƙasa ba bakon abu bane a duniya kuma ko yanzu mu ma da muke maganan nan najeriya tana cikin halin hau ilahi yau yanzu duk duniya a maganar da nake muke a jiya ma akwai kididdigar da cibiyar brookings institution ta washington ta fito da shi akan economy akan karfin tattalin arzikin ƙasa dija abin da zai ba masu sauraro mamaki su buɗe kunnuwansu su je babu ƙasar da tafi kowace ƙasa laftin bashi kamar america ita ce zakara wajen cin bashi a hakan ma a haka din ma kuma wannan bai hana mata ta kasance babu kasa da tafi ta karfin tattalin arzikin ƙasa har ya zuwa yanzu da muke magana kenan dai ta tabbata hanji eh. bashi hanji ne yana cikin kowa to amma ko da bashi hanji ne yana cikin kowa mm. mu kuma kasashen mu masu tasowa ya muke da basussukan da muke karbo to sai kun fa wannan to kin ga idan kika riga kika duba kuma su wane ne suke ba mu bashi wannan kasashen ne ma. waɗanda suke da hukumomin ba da lamini irin su IMF World Bank Paris Club London Club ai su suke ba mu irin wannan ba suka to saboda haka idan muka riga muka kalli yadda tsarin yake in an fada halin hau hau'ila'i na matsalolin tattalin arzikin ƙasa ya ake yadda ake shi ne sai a rage kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati recurrent expenditure recurrent expenditure kuma waɗannan kudaden da kike lissafi a yanzu suna ɗaya daga cikin ire-iren kuɗaɗen da ake sakawa a cikin kasafin kuɗi wanda yake sa shi nauyi wanda yake sa shi nauyi daga baya ma idan nauyin ya yi nauyin eh. sai a hango cewa wai ai kasafin kuɗin nan tun da dama a doron tsammani aka gina shi eh. to dole ne a samu wagegen kiɓin da za a samu wanda sai an nemi rancen kuɗi daga hukumomin nan an cike wannan budget deficit ɗin da ake faɗa. su waɗannan tafiye-tafiyen hmm. dole ne sai shugabanni sun yi su ko kuwa ana iya takaita su gara mu ji wannan ba dole ba ne ba yanzu misali ci zaman su kawai a gida yanzu misali ai in ya kama dole ai belt tightening ne Ɗaura ɗamara ne yau kai zarge yau kai zarge ne saboda ba don komai ba ninka kai labari ai inda ba su zama dole ba ai ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake buɗe diplomatic missions a duniya wato ofisoshin jakadanci mm. ire-iren irin waɗannan hudodin da ake kullawa yau da yawa da birtaniya da najeriya yau za a iya haɗuwa da wakilanmu da manya-manyan jami'anmu na foreign affairs ministry na ma'aikatar harkokin wajen najeriya a haɗu da british high commissioner wanda shine babban jakadan birtaniya an zo kulla alaƙar cinikayya da bunƙasa ƙasa ta fuskar makamashi ko ɓangaren ma'adinai ko ɓangaren abin da ya shafi da alaƙar man fetur da yadda za a shigo da juna mm. domin a taimaki juna duk abin da ake so a tattauna ba sai an je wai ido da ido abin da bature ke cewa eyeball to eyeball ido na ganin ido a ce sai an samu rishi sunak prime minister na burtaniya an tattauna da shi a ai san ba ba shi irin wannan sabga an ce zuwa da kai mm. ya fi sako a to amma kuma su abin da suke faɗa suka ce duk inda ake jakadanci a duniya kamar yadda masana diplomasiya suke faɗa jakadan ƙasa shugaban ƙasa ne a wannan ƙasar jakadan amerika da ke najeriya shugaban amerika ne da ke nan najeriya jakadan najeriya da ke washington mm. kamar tamkar shugabancin najeriya ne me yasa kike gani ko da wata tarzoma aka tasa ko ta tashi a kasashe na waje a inda kuke da jakada duk wanda ya gudu ya tsire shiga cikin farfajiyar embassy din wannan kasar idan aka je gurin aka mai kutse aka fito da shi don a hukunta shi wannan kasar aka sovereignty ɗinta aka karya kamar an shigo tsakar gidan Najeriya eh, an kwato ka to saboda haka ire-iren irin waɗannan ƙulla hudu ɗin in an samu kai a cikin wannan mawuyacin halin da ake ciki domin a zarge kan hanyoyi ne da za a iya ɗauka domin a rage cost saboda ai sakamsu yanayi ne ya kawo mm. yin shi ba wani abu ne ba domin idan abubuwa suka canja waɗancan kuma ƙulla alaƙar za a iya yin ta a top level ɗin da ake tunanin ana yi amma matsalolin sun mana da baibayi wanda in mun yi shi to taimakon kanmu muka to za mu jira mu gani nan da wani lokaci mm. tsifa da tazar da wakilan al'umma a zauren majalisu za su yi mm. ta cikin kwamitoci akan kasafin kuɗi zai fitar da mm. wayannan abubuwa a gyaggyara su ko ko haka za a tafi jiya yau masu sauraro kuna tare da mu a tashar hausa zalla mita 93.1 a zangon fm arewa rediyo ta cikin shirin mu tattauna